barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin bullaga nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ran talata yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shida. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nur kuma muna cikin tafsirin aya ta sha ɗaya kafin mu shiga tafsiri akwai ‘yan uwa da suka rubuto takarda daga ƙauyen gwana ko gwana gwana gwana district ah, sun aiko da takarda suna neman ‘yan uwa su iya su addu'a bisa abin da suka ga yana faruwa ko ya fara faruwa a wannan ƙauye nasu a nan cikin garin bauchi alƙarilin kwarbin ganin cewa ‘yan ta'adda sun fara shigowa ƙauye ƙauyensu suna kuma kawo musu samame wanda har ta kai wasu mutane sun fara hijira suna barin ƙauyukan suna komawa jihar gombe. don haka a sa su addu'a a wannan wata mai albarka da su da dukkan ‘yan uwanmu da sauran jihohi da garuruwa da suke fama da wannan matsala ta tsaro matsala ta rashin zaman lafiya da sace mutane da garkuwa da su da neman kuɗin fansa da kuma kisa da ake yi a wasu lokuta. roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki ya yi mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya shiga labarinmu waɗanda suke yin wannan ɓarna da wannan ta'addanci waɗanda suka yi niyyar gyaruwa daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iko musamman a wannan wata mai albarka su tuba su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su ji tsoron gamuwarsu da shi kan wannan aiki da suke da ta'addanci su tuba su gyara rayuwarsu waɗanda kuma ba su da niyyar tuba Allah ya mana maganinsu muna sake jaddada kira ga hukumomi waɗanda al'amarin tsaro na ƙasar da yake a hannunsu da su tashi tsaye daga cewa lalle ilalla sun yi abin da za su yi na wajen samarwa da mutane tsaro da kwanciyar hankali da kare musu rayuka da dukiyoyinsu yadda za su ci gaba da rayuwa ba tare da sun shiga cikin irin wannan mawuyacin hali ba da zai kai su har su rika hijira suna guduwa suna barin ɗaruruwansu sun ya tashi ya bar garinsa ya sake wurin da ya saba inda ya taso ya girma ya yi wayo watakila ya aure ya hayayyafa a ce ya tashi ya bar wannan gari ba da shiri ba kamar an nasa hukuncin kisa ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hada su wuri guda ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhrijoo min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum da ce za mu wajabta musu cewa ku kashe kawunanku ko ku fita ku bar ku, Allah ya ce ɗan kaɗan ne daga cikinsu za su yi haka saboda mutum ya bar inda ya taso ya yi wayo ya saba da shi yake da ‘yan uwa da iyaye da abokai a ce ya bar wannan wuri cikin kanin lokaci ya nufi wurin da bai san kowa ba ba ƙaramin aiki ba ne da wannan lamarin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita almuhajirun akan al'ansar dukkaninsu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma dukkaninsu suna daraja a gurin Allah amma kasancewar waɗancan sun baro garuruwansu sun yi wa hijira sun biyo annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo garin da suke baki ba su da gonaki a garin ba su da kasuwanci ba san kowa ba ba san komai ba abu shakka wannan ba karamin ba karamar sadaukarwa ba ce yasa Allah ya ɗaukaka darajarsu saboda girman aikin da suka yi don haka mutum a sa shi ya bar ya yi wayo ya saba ba ƙaramin ta'addanci ba ne a rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kawo mana ɗauki ya yi mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ya ce innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗannan da suka zo da ƙaragiyar ƙarya wata jama'a ce daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku bal a'a huwa khairul lakum shi alkhairi ne gare ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata da zunubi wallazi tawalla kibarahu minhum wannan da ya jibinci wato ya jibinci ragamar kwaza wannan labari na ƙarya da huwa azabun azim yana da azaba mai girma wani ayar kamar yadda muka sani da sauran ayoyin da za mu shiga dukkanin su Allah subhanahu ya saukar da su ne akan sha'anin da Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan Abdullahi da Ubay ibn shugaban munafukai na garin Madina da shi da waɗanda suke tare da shi sun yi ta ta labarin ƙarya akan da Aisha radiyallahu ta'ala anha ita da Safwan ibn al-Mu'attil anhu Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi domin ya wanke su Allah ce innal Ladina ja'u bil ifki lalle waɗannan da suka zo da kagaggiyar magana kagaggiyar ƙarya kamar da muka ce al shi shine ita ce magana da take ƙarya magana da ta saba Abin da bai faru ba wani ya zo ya ce ya faru sannan kuma ya jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da wannan abu babu shakka wannan karkacewa hanya ce madaidaiciya don abinda za ka kawo shi na ƙarya labarin da mutum zai ƙirƙiro shi na ƙarya karan kansa ya san ƙarya yake sannan kuma ya jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da wannan laifin babu shakka wanda shi ake cewa al'ifin Allah ya buɗe wannan batu da kiran labarin da aka dangana shi zuwa ga nana Aisha da Safwan ibn al-Mu'attil da cewa kage ne tun daga wannan gabar an wanke nana Aisha radiyallahu ta'ala anha an wanke Safwan daga abin da ake zargin su da shi ko ake yama idin su da shi amma Allah bai bar iya abin nan ba sai da ya ci gaba da ambato ayoyi magana bayan magana sai da aka ambaci aya goma sha biyar ko goma sha shida a bisa faɗar wasu daga cikin malamai duka don a wanke don a ci gaba da wanke waɗanda bayan Allah to Allah subhanahu ta'ala ya kira abin ƙarya ne ya kira wasu ƙagaggiyar ƙarya ce kuma waɗanda suka zo da wannan ƙagaggiyar ƙaryar a wasu batun minkum wani wasu jama'a ce gungun jama'a ne daga cikinku al'usba su ne mutanen da za su haɗa kansu su zama wata ƙungiya guda ɗaya wacce take da wani manufa guda ɗaya sawawun manufar mai kyau ce ko mara kyau aka ce gungun ɓarayi gungun 'yan fashi gungun 'yan ta'adda saboda sun haɗa kansu don su cimma wata manufa ana iya wasu haɗa kansu akan cimma manufa mai kyau ta rayuwa kuma su haɗa kansu akan cimma wata mummunar manufa kamar yadda ta faru a nan waɗannan munafukai waɗanda shi abdullahi da ubai yake jagoranci sun haɗa kansu sun haɗa bakinsu suna ƙoƙarin su ga sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama sun cutar da musulunci sun cutar da musulmi ba abin da ba su yi ba don su ga cewa sun cuci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun kawo wa musulmi cikas sun kawo musu tasgaro sun ga bayan musulunci da musulmi ba abin da ba su yi ba amma ba su yi nasara ba da aka sai suka fito da wannan hanya na yadda za su ɓata sunan annabi sallallahu Alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa su nuna cewa ba su da tarbiyya samu kyakkyawar tarbiya ba to shi ne Allah ya ce waɗannan osuba ne wani gungun mutane ne minkum kuma suna cikin ku musulmi an kira wasu minkum saboda a zahiri suna cikin musulmi a zahiri abin da yake a bayyane suna tare da musulmi da su ake sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da annabi yake jan sallah suna bayansa wala ya'tuna as-salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun idan ka ce a kawo taimako dan kada a ce ba su taimaka ba sukan kawo amma zuciyarsu ba ba ta so zukatansu ba sa so akan suka kawo abin da za su kawo sannan akan fita da su wani lokaci yaƙi amma kuma za su yi taiwa musulmi zagon ƙasa har Allah subhanahu wata'ala ya ce ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم sauraka suna fita yaƙi amma ba don taimaka musulmi a yi nasara ba a'a idan su kawo tarniki a cikin sojojin musulmi yadda za a yi nasara a kansu saboda suna tare da musulmi idan azumi ya zo ana ɗaukar azumi da su idan aka zauna shawara akan zo a zauna da su a yi shawarwari da su saboda haka yasa Allah ya ce minkum amma alal haqiqa ba sa daga cikin su kamar yadda Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun Allah ce suna rantsewa da Allah cewa suna daga cikin ku Allah ya ce wa ma hum minkum amma ba sa cikin ku ba sa daga cikinku walakin da hukumun ya farko mutane ne waɗanda suke cike da tsoro kullum suna tsoron kada Allah subhanahu wata'ala ya tauna musu asiri haka munafukai tare suke da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a gaure suke da su ana komai da su amma إلى الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر التي الله المؤمنين وأولا سورة من الله من كمشان سورة التي الله أولئك بالمؤمنين ولا تبقى من ليبة ولا كألا يقول المسلمين يا كي يساق تشكيل دعوات التكبيرين شيء وصوم وأنا abin da yake na zagiri ke sa Allah ce wasu mutum ne ko duba da zagirin cewa suna da musulmi ya kace wani gwamnan jama'a ne daga cikin Allah ce za ta da bu sharman da kada ku yi tsammanin wata tsazafin da suka yi wa na Aisha sharri ne gare ku bal a'a ba sharri bane huwa khairu lakum shi wannan tsazafi da suka yi muku alkhairi ne gare ku a zahirin tsazafi zahirin tsazafi a cikin mutum da abin da bai yi ba a fata masa laifi da ba a aikata ba abu shakka a zahirin sa wannan babu alkhairi ga mutum a dube shi bai aikata laifi ba a jefe shi da wannan laifin a ce ya aikata ko ba gefe kuma a yi taba gangaru a kansa ana dukansa ana aiwata shi abu shakka a sa ba alkhairi ba ne ba ka idan abin a zahirinsa ba alkhairi ba ne to kun kafu da ce shi cewa sharri ne gare ku kafu yi da san cewa sharri ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi duba da zuwa ga ƙarshen yadda al'amarin zai gari domin al'ibaratu bil mahalat ana izina ne da yadda ƙarshen abu zai kasance shi ne a tattari kowa mai ne da yake faruwa yaya ƙarshen zai kasance da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wasu alkhairi bi itibari da ali cewa karshen sa zai zama alkhairi ko da daga farko an ji jiki wanda aka yi wanda da ta ji jiki kamar yadda muka ji a kisan ta yi kwana da kwanaki tana kuka ba bacci ga rashin lafiya rashin lafiyar da ya karu a kan ta farko haka nan iyayenta ba su ci daɗi ba abubakar da umar abubakar da umar rubar haka nan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama har sai da ta kai ya fito cikin taron sahabbansa yana cewa waye zai ɗaukar masa mataki akan abdullahi da ubai yin sarki wanda yake nuna maka damuwar da ya shiga damuwar da ya shiga duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa cewa a je a kashe munafiki kawai saboda shi munafiki da don bai kashe munafikai ba domin lokacin da aka tambaye shi cewa bai yasa ba zai kai matakin kisa a kan waɗanda mutanen da suke haɗa baki da makiyansa na a kashe shi don a kashe sabansa ba a annabi yake cewa kuna so mutane su rika yin jira a gari ko a wajen gari cewa ba kuma da yana kashe sabansa saboda da aka ake kallon su duk ana ganin su a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin su tare da shi a masallaci ana ganin su tare da shi a lokacin yaki sai dan kashe su za su ya kashe sabansa kuma a yi amfani da wannan a matsayin makami da za a hana mutane shiga musulunci eh, idan ba kuka yadda kuka musulunci kuma wata rana haka zai kashe ku ba ya kashe wani da wani da wani ba za ka ku zauna a kafin ku kara nisan annabi yake cewa muna so ne ya tahaddasa da annabi Muhammadan da su ashabu dan bai kashe su ba amma saboda shiga damuwa da yayi har sai da ya fara tunanin cewa ko ya ɗau mataki irin wannan akan Abdullahi ko bai da tsaro yadda ya jefa cikin matsala cikin damuwa saboda haka a farkon al'amarin akwai damuwa ba da karshe sai ya zama alkhairi zai zama alkhairi ga al'ummar zai zama alkhairi mai tana da aisha radiyallahu ta'ala ya zama alkhairi ga su waɗanda abin ya shafa tare da ita kamar shi samuwar ibn mu'abdul as-sulabi da mahaifinta da aisha abubakar da mahaifiyar da aisha uku da sauran yan kwanta da ma sauran musulmi gaba ɗaya waɗanda suka shiga damuwa kwarai da gaske ganin cewa ana cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman irin mataki za su ɗauka sun shiga damuwa sa za mu ga da Allah subhanahu wata ala ya tashi magana da ya magana da da shayi ita kadai ba ko ita da sabuwa wadda su abin ya shafa kai ce Allah bai magana da su su kadai ba da ya magana da hukumin musulmi gaba daya da ya ce lalazina ja'u bil iski usbatun birkum kada ku yi tsammanin wani labari ko wata kaji sharri ne gare ku ya kawo shi da jikar jansu da ya zato duka waɗanda suka tuntu da wannan labarin suka ji ba da ake suka shiga damuwa su shiga cikin wannan magana don haka Allah sai magana da komai في أمور المتسلمين الكتاب يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وغيرهم وصفوات وأمور المسلمين إذا هو هو وأنت تتداول تجد أبنت يشاء في يسا بعد يسا بعد صلى الله عليه وسلم إذا صورة قد يسا بك يسوء الله يكي مكانا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم وهكذا ya kamata ne har ko da yaushe rika kallon karshen al'amari wato sakamakon abin da zai abin da zai zo nan zai zo gaba ba abin da yake farko ba al'ibratu laysat bil bidayat wa inma bil nihayat ala la'akari da karshe ne ba da farko ba yasa muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana da imani saboda karshen shi ne abin da ake da sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da ku zai yi aiki irin da ya huta har sai ya zanto tsakanin shi da shiga wuta bai da zara'i ba da ya fi ko alaihi kitab da ya kaddara abin da ya kasa da kan rubuta masa ya rigaye shi da ya amuru ya amuru ya yi ta bai kuma zai aiki irin da ya huta shi wani kuma zai aiki irin da ya huta sai ya zanto tsakanin sa da ya fi zara'i ba ويسبق عليهم الكتاب فيعمل بالعمل أهل الجنة فيدخل الجنة يقول لك حاجة الإبرة شيء العبرة الإبرة بالجنايات فبدأ أنت أن أنت ذوبها ونقص البدايات على ذوب كمال النهايات إذا رأى تبقى يبقى أنت هبين وأنت الله سبحانه وتعالى إذا يمتازه وما يقول المسلمين إذا يمتازه لأنه قوم الأمر سبحانه وتعالى mushrikai ne da suke bautar gumaka suke kira wani ba Allah ba suna sujjada ga babban suna bauta wa wani gunki na ƙasa ko wani sassaki amma da musulunci ya zo suka karɓi musulunci suka gyara abinda suka bata a baya suka taimaka wa addinin Allah suka taimaka wa bayyuki sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya daga ya Allah ya daga da mutum wanda abin da ya faru a baya ba a hawa bayansa ba a da ba tarihi ya zo ba a aiki wa da sahabi lokacin kamar ya mutu da yi kaza ya kaza yayi kaza daga baya da suka samu ɗan kamala ta zama to wasu ba a ɗan sana da zama sai ta rushe sai ta rushe dukkan wancan abin da ya faru a baya saboda ka ibratu laysa bi nafsil bilaya inda ma bi kamalin yi ana la'akari ne da yadda ƙarshen mutum zai يسأل الله سبحانه يكتب عليكم الكتاب ويكون لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا لكن أمر كامكم أو وجب كامكم أو وجب كامكم يعني أما باقى باقى تنسى تعبد تنسي يا وتسلوك كرهيوك أو شكا ولا أبو يجب زي وكذا ولا زي وكذا na ce ba za ta tsarau shayar da wakar kuna iya kuke abu amma kuma alkhairi ne gare ba za ta hibbu shayar da wakar kuma kuna iya kuso abu alhalin shayar ne gare kuke abu saboda a farkon al'amarin idan ka dube shi za ka baya tattare da alkhairi a gare ka amma kuma ƙarshe zai zama maka alkhairi ko kuma ka so abu domin kana ga abin ya yi maka yanzu kana jin dadin sa amma kuma ƙarshen al'amarin zai zama maka sharri wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani ku ba sani ba ta tattauna shayar wa yaj'al Allah fi khairin kathira Allah ki kuna iya muke abu amma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa ya samu wani abu da zai samu mutum na damuwa to kada ka kada ya yi saurin yankewa Allah hukunci cewa ya zai tsaka bai san me yasa Allah ya masa haka ba wani kila wata daraja ce wata ɗaukaka ce Allah ya girbi to a kai ya yi saurin zargin ubangiji cewa ya yi masa haka shi ko bai yayi za a yi masa wata jarraba shi ko kaza shi ko kaza wanda ba tunani ne na mumini ba mumini idan Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa wata kaddara fara daɗi karɓar da yake a tun biyu يردد وسد سر تعالى يوم النافقة وغير تعالى سبحانه وتعالى الخير في الشكل ذيك بجيوا هذا هو الخير الذي لا سوى عدم في أمر المؤمن إلا أقرهم كله له خير إذا أصابته الزراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته الزراء صبر كانت خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فبيتي طيب أبو a al'amarin mu'mini akwai abin mamaki duk al'amarin sa kai duk al'amarin mu'mini a kai idan abin farin ciki ne ya sami sai ya yi wa Allah godiya ta hanyar aikata abin da Allah yake so da farin abin da baya so sai ya zama masa akai Allah ya kara masa akan abin da ya bashi don kuma abin da ya masa mara daɗi to sai ya haƙuri da zuri ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba ta bai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa da masa komai ko wuce amri ila Allah bai da al'amarin da Allah to sai zanto masa alkhairi da karshe ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya al-minha fi hadhihi al-minha wannan jarrabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wata babbar kyauta shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال صلى الله عليه وآله وسلم إن سوى من يريد الله به خيرا يصب منه ويصب منه وتجك وتجك ألا يكفيه إلى الخير سيجر بيش لو تقصيبا سيجر بيش وتا ألا يكفيه إلى الخير فلوبا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وتا ألا يكفيه إلى الخير سيجر بيش كما لو تقصيبا saboda saboda karshe idan ya haƙuri zai ga kyakkyawar nabi الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ورحمة وأولئك هم المرسلون حديث يا تبنى أسكت جاء الترمذي لسنن ابن ماجه فقال السلام مالك رضي الله عليه وسلم يأتي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما بالكلام فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي للي جرمت ساكمكو جنا تلالي جرمت ابتلاي جرمت ساكمكو يلا تلالي جرمت ابتلاي يجي وإن الله إذا أحب قوما بالكلام إذا قال لها هنا سقط وسكت عليه سيد الربيس تجربت فقرر وانت وسيرد كلها تجربها يا ابتدا ان الله سبحانه وتعالى يمكن تابتا فله الرضا ووسل ان الله ذات فتبريش وتكون وسل شيني ابد قوه ولكم اليك حقوق الانسان والانوار من الله عز وجل تغير ذا لك الله سبحانه وتعالى في اي ذات وكان مصدر الخير الدنيا والاخره فانتاج تايكو Wata duk Allah ya jarrabe shi da wata jarraba ya rubuta kaddarar Allah tare da yarda da da yake falahu rida wa mustaqita wanda kuma ya fishi ya shiga wasu surutai da wasu maganganu da za ka wasu suna yi yayin da wata jarraba ta same su sai ka ga wani ma kamar ba yana fushi da Allah wani kaji yana faɗar miyagun abu wasu abubuwa ma da yake na abu ne mai zai inda aka saba ganin shi wajen bautar Allah a daina ganin sa duk wata yawan wannan hushi a tafiya ce to hushin Allah ya tabbata saboda haka shi ya ka yi hakuri wannan al'amarin da ya samu zai zama alkhairi ya sa Allah ce la tahtabu sharran lakum mu huwa khairun lakum kada ku yi tsammanin sharri ne gari ku a alkhairi ne gari. ku حافظ الكبير عليه رحمة الله yana cewa la ta tabu sharrun lakum ya ala ya ku iyayen gidan abu da yadda abu shi ne mahaifin da na aisha radiyallahu ta'ala anha da shi ne na hadda rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani sahabi cikin sahabbai maza da yake son shi kamar yadda yake son abubakar bakr radiyallahu shi ne wanda Allah subhanahu wata ala da fito kararai ya shi ta hannu a Allah ya ce Allah ya nuna cewa duk duka duniya za ku yi watsi da ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam to sai na abu ya shi duk za ku ki dai maka mata sai na abu ya shi illa tansuruhu وقد نصره الله داعية كيد من ذات الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك saboda haka sai ta abu bakar ba karamin matsayi yake da shi ba a wurin annabi sallallahu alaihi da wani. ba ce wanda yake da wannan matsayi ya dauki yarsa ya ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya so ta kamar yadda yake ta ma'aikinsa kuma a ce ita ce za a samu da wannan laifi babu shakka da yana mutum zai zai zai kwana cikin damuwa idan ya zanto da yana uba da yana hankalin sa ya tashi saboda ya ji an ce san annabi sallallahu alaihi wa sallam suna mayar masa da magana idan yana yi ko suna fushi da shi idan ya faɗa musu ya musu ba daidai ya musu ya musu abin da suke tsammani ba daidai ba suna fushi da shi wanda da yi da tana fushi da shi da yadda umar ya kasa hankali saboda saboda yadda hankali tana karkashin wato tana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai matarsa za ka yi kasa hankali sai da yake ya same ta yi mata gargadi don kada ta je ta jawo kanta abin da za ta halaka Allah ya shi idan kuma da yadda abubakar wadda yadda ita ce mafi soyuwa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wasu mafi soyuwa a wurin sa cikin zafin sa na kuma an same shi da wannan kodan aiki babu shakka dole ne ya damu dole ne ya shiga damuwa haka da ya mahaifiyar yake bal huwa khairu lakum ay fi dunya wa lafiya alkhairi ne a gare ku a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da fadalarta. Haitu an zala Allah bara'ata fi Al-Qur'anil Allah ya saukar wato wanke ta a cikin Al-Qur'ani alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min qalbihi tanzilu bi hakimin hadid. Al-Qur'ani da ƙarya ba ta zo masa ta gabansa ko ta bayansa. Saukakke ne daga mai hikima kuma shaibu. saboda haka na Aisha ta samu wannan matsayin a wannan darajar a dalilin wannan abu da aka jefe ta da shi ta dai karshe ya zama mata alkhairi haka kawai ba lallai ta samu wannan matsayin ba Allah subhanahu ta'ala ya saukar da aya bayan aya ayoyi goma sha a kanta in ba don an yi mata wannan sharrin ba saboda ta samu wannan darajar shi yasa lokacin da ta zo ta zo take rashin lafiyar mutuwa tana kwanci a kan shimfiɗarta tana rashin lafiya wadda daga ita ba tashi ba mutar ajali yadda abdullahi ɗan abbas ya shigo inda take yake cewa da ita don ya ƙara kwantar mata da hankali yake cewa abshiri fa inna ki zawjatu Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallama wa kana yuhibbuki wa lam yatazawwaj fikran ghayraki wa anzala bara'atiki min as-sama' abdullahi dan abbas yake cewa albishirinki yi farin ciki ya aisha domin kuwa ke matar manzo ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama kuma ya kasance yana son kuma barka ke bai taba auren wata budurwa ba kuma daga sama Allah ya saukar da wanke ki daga abin da aka tuhume ki da shi saboda ka ga. al'amarin ya zama alkhairi gare ta kuma an ci gaba da amfata mata wannan alkhairin har ƙarshen rayuwarta kuma bayan rayuwarta ma shi ana ta karantawa kuma ana ta ambatanta al'allama ibnu ashur rahimahullahu a cikin tafsirinsa a tahrir wa tadwir yake cewa da Allah ya ce bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku eh, alkhairi ne gare su yanzu a cikin wannan abu da ya faru daga faruwar da abin da ya biyo bayan faruwarta da tsaiko da aka samu wahayi bai sauka ba ana jiran Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi da hukuncinsa har zuwa bayan da Allah ya saukar da ayoyi akwai amfanin duka masu yawa a abubuwa masu amfani da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a a dalilin wannan abin da ya faru an ƙara samun tawari tsakanin wato ƙungiyar mominai masu imani da kuma ƙungiyar munafukai masu munafici an ƙara gane munafukai sun ƙara bayyana waɗanda ba munafukai ba kuma a dalilin wanda an shar'anta hukunce-hukunce yawa waɗanda za su magance fasikancin masu fasikanci kuma a dalilin wannan an gada cewa yawa waɗanda ake zargi da aikata wani laifi ba su aikata ba kuma a dalilin wannan munafukai sun tsara shiga da haguwa saboda abinda suka yi niyyar ya faru ba shi ya faru ba aka sa ne ya faru maimakon su ga abin ya ba da mummunar natija irin yadda suke so daga al'amuran musulmi sun dabalbale sun tagule annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani hali na kaka na kai sabban sa ma haka sai kuma abin ya dawo ya juye rishi ya juye da mujiya Sai ya dawo kuma ya zama alkhairi ne ayoyi suka sauka ga wanke waɗannan sahabbai a rana isha da da safwat sannan kuma har ila yau aka yi bulala mai zafin gaske daɗi, a gadon bayan munafikai saboda haka suka wayi gari bakin ciki da raɗaɗin abin da ya faru bayan da suna tsammanin cewa ba haka ne zai faru ba kuma har ila yau aka samu wata mu'jiza ga annabi sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ya labarta masa wani abin da yake ɓoye inda lokacin da suka kisa wannan labarin har wasu sun fara yadda daga cikin musulmi sun fara yadda su ma sun fara yada abin da labar shi sai kuma gashi Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin da suke nuna cewa wannan abin kage ne wannan abin kage ne kaga wannan alkhairi ne duk wanda ya tabbatar da mu'jizar Rabbi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah subhanahu wataala yana masa wahayin gaibi wani abin da ya faru ba a gabansa ba bai san shi ba Allah subhanahu wataala ya zo sanar da shi kamar yadda muka sani ko ita ce aqidar musulmi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sauran annabawa bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala qawla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Allah ce ka ce da su la abliku lakum wala darra ka ce da qul la abliku li nafsi daf'an wala darra ka ce ban allaka wa kaina cutarwa an amfanarwa ba ko cutarwa min ce na san لا يويت لا يويت لا يويت الخير انت زكي انت زكي زد في ابنت لك جنة الخير ما زدت بزوء انت زجي ما ما بس في السوق لو انا ابو مولا بسامير ما الله سبحانه وتعالى يجي لشيء فدا قل لا قل قل قل, لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب فشي ني ما ندى تسكوتين الله احد Askokin Allah na rabon arziki ba a hannu yake ba shi yake azurtawa shi yake hanawa sannan kuma zan ce muku na san gairu ba amma Allah subhanahu wata'ala yakan sanar da manzanninsa wani abu na abin abinda ya ga dama ya sanar da su kan Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi lakin Allah tabi min rusulihi ya sha. Allah ba zai in kayan da ku da gaibi ba amma Allah yana zaben waɗanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ya sanar da su alimul ghaibi la yuzhiru ala ya ahada illa man ittaba bir rasul saboda haka Allah subhanahu wataala yakan sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wani abin da bai sani ba wani abin da bai san shi ba Allah ya sanar da shi kamar yadda ya sanar da shi ashraqus sa'a abubuwan da za su faru na alamomin tashin alkiyama ba su zo ba amma Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi kuma ya sanar da al'ummarsa to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa shi ne yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama duk shirin gaibi saboda kun gani yadda ya zauna wata daya ya tambayi wannan ya tambayi sayyidina Ali ya tambayi Usama ya tambayi aljaliya ya tambayi Zainab bint Jahsh yana so su gaya masa yaya suka sanda na Aisha da irin ɗabi'u suka santa da shi inda ya san gaibu da tun farko ma da abin ya faru in tara sabon sai ce to kun ce yadda abin ya faru ɗauko kistar tiriyar tiriyar daga farkon ta ƙarshe gaya musu amma ba a yi haka ba ko an yi ba yi ba wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ashar ne tun ne da Allah yake yi wa wahayi wahayin da yake masa shi ya bambance shi da sauran mutane shi ya samu wani matsayi na annabta da sauran mutane da cikin al'ummata ba su samu ba saboda haka sai ya zanto bai san abin da ya faru ba ya zauna cikin damuwa duk da cewa baya tuhumar iyalinsa sai da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wani duba lokacin da ya shiga da je gidan suna na Aisha radiyallahu ta'ala ya ce wa na Aisha kirawo ta yi ya ce da ita إن كنت ألببت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه وإن العبد, فإن العبد إذا اعترف بذنب وتاب تاب الله عليه إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل أكيد إذا إمك إليه في لا الله زي كمتنك وإن كنت ألببت بذنب إن كما هركي سكي إليه ki tuba zuwa ga Allah ki yadda kin laifi domin وياي يتوب yayi laifi ya yarda cewa yayi ya inda a ce ya san gai ba zai kai mata wannan magana ba wannan magana ta wanda bai san halin da aisha take ciki ba ne da cewa ita aisha ta san cewa ita ba ta aikata ba to amma ita ba za ta yi wa kanta shaida da kanta ba sai eh, ta ma faɗa ba yadda za ku yi ba Kada zan ce na yi zan ku yadda To yana da cikin alkhairi na Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayyana cewa abin da yake faɗa musu Al-Qur'ani wahayi yake masa ba shi yake kirkira da kansa ya rika faɗa ba kamar yadda kafirai suke tuhumarsa da shi yake faɗa da duk farko da za a tsaya a ɗauwar dogon lokaci ba ta wahala yana ganin mafi soyuwa a wajensu tana cikin wahala tana rashin lafiya mahaifinta yana cikin damuwa wanda shi ma mafi soyuwa ne gare shi a ce ya sani kuma shi yake kirkira qurani bai kirkiro ya faɗa ba ibn yi a cikin tafsirin sa tashil fi ulum yake cewa akwai abubuwa guda biyar wanda dukkanin su alkhairi ne a cikin wannan hadisa tana da Aisha abu na farko tabri'atu ummul mu'minin wanke ummul mu'minin daga Allah yi wannan alkhairi ne babu kamar sannan abu na biyu karamatullahi laha bi inzalil wahyi yadda Allah ya yi mata daraja ya saukar da wahayi saboda ita aka saukar da ayoyin alkur'ani a dalilinta ta uku kuma al'ajirul jazir laha fil firyati alaiha lada lada ga kwaɓar lada da za ta samu sai haƙuri akan wannan ƙaryar da aka yi mata Allah zai ba ta lada mai girma akan wannan ibtila'i da ya same ta da wannan ƙarya da aka yi mata sannan abu na hudu na mu'minin wa'azi da Allah ya kai wa mu'minai kamar yadda za mu karanta a cikin ayoyin da za su zo gaba wajen yadda za su rika daukar labarai yadda za su mu'amalanci yan uwansu idan aka kawo wani labari dangane da su sai a yi bincike su yi wa yan uwansu kyakkyawan da su sannan abu na biyar ya ce al'intiqamu min al-muftari sannan kubar da Allah ya yi ma waɗanda suka kirkiri wannan ƙarya Allah subhanahu ta'ala ya ce suna da azaba mai girma musamman shi wanda yake girma farko wato ta wannan magana Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair yana cewa law lam yakul Aisha min al-fada'il illa qissatu al la kafa biha fadlan wa huluwa majlis da a ce Aisha radiyallahu ta'ala anha babu wata falala da ta zo a kanta babu wani abu na falala da ta zo a kan Aisha radiyallahu ta'ala anha sai wanda kissar kagen da aka yi mata to ya shi ta falala ya shi ta daukaka saboda a ce a dalilin ta Allah ya saukar da mala'ika Jibril da ayoyi ba aya ɗaya ba biyu ba babu shakka wanda ya yi ta daraja da kanta ba sai tsammanin haka ba kamar yadda muka ji karanta ta ce ita kanta tana ga tayi tsururu a ce kamar ta الله يسوكت آيو يسمو ليتا يقاشكم الله يا حكا فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة وروايتي أدليل أنت الله يسوكت القرآن التعجيزة أتيك ولكرت نشهر القيامة تتاشي يلا لك تكي الدرجة تتذات سامو شيري الله سبحانه وتعالى لو كدرجة تا كما كده لا دنت ينكي كده لا دنت ينكي كنسا هر يزوك kamar yadda muka je a karatun da ya gabata akwai waɗanda ba su gushe ba suna yi mata wannan kagen suna mata wannan girfan suna jifanta da wannan kasafin shekarun baya da suka wuce shekarar hijira 1431 ɗaya. akwai wani munan ɗan shi'a wanda ake ce masa yasirul habib asalinsa ɗan kuwait ne aka kore shi daga kuwait aka kwace masa irin ƙasa ya koma ingila da zama tara mutane ya yi ɗan shi a yankunsa ya maulidin ƙazafinta na aisha maulidin kiwa aisha ƙazafi aka yi rubuta bana bana aka kakkafi aisha finnar aka rubuta ƙasidu da waƙe-waƙe aka zo aka karanta na zagin aisha ta ta ta irin wannan ƙazafin da mu munafukai su kuma haka ya yi ƙungiyar musulmi a lokacin hankalinsu ya tashi ya zo ya yi ya yada. su kansu 'yan shi'ar ba su so ya haka ba saboda wannan ya jawo shi'ar koma baya saboda abin da ake tuhumar su da shi suke cewa ba haka ba ƙarshe ya fito ya bayyana da yawa wasu da suke bin addinin shi'ar masu ka duba suka dawo sunna suka ce ashe haka abin da yake ana mana rufa rufa matar da aiki sallallahu alaihi wa sallama zo ka tare jama'a ka ce kana bikin murnar zagayowar kasafin da aka yi ka zo da mutanenka a zanzage ta a ci mutuncinta a faɗi ƙarere a kanta hankali ya tashi wata shekarar ta zo ma ya kowa maimaitawa to wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya so ya ci gaba dan da na sha ya ci gaba kai ya ki. kuma yana daga cikin hikimar Allah yana daga cikin hikimarsa ta kanta na Aisha din radiyallahu lawana an zo an gaya mata cewa a wasu mutane nan fa sun mai da sakin sabon sahabban annabi sana'arsu daga ciki har abubakar da umar suke zagi haka ya mata haka sai ta ce ba ta ajabuna min hada da yake sa ku mamaki da yake sa kuke mamakin wannan in taba anhum al'amal kowane ɗan sahabbai yanke ta za su yi a nan duniya ya riga ya yanke sun fito sun koma ga Allah da ma ta fi adam kafa amalu illa mai talat talakatin tariya a wuri ilmin yin tafa ubi a wani misali ne da ulau aikin su ya dakata falam yuhibba Allah an yadda anhum al-ajr amma Allah bai so yanke musu ladan su ba saboda haka sai ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya bar waɗannan biyagun suna ta faɗar maganganu a kansu abin ladan su ya ta hauhawa ya ta hauhawa saboda gobara da gobe kiyama za ka tara mutane domin hisabi duk wani sahabi mutum ya zaga za a duba cikin dukkan ayyukansa idan akwai wani abu da ya mai kyau kashi a ba wannan sahabin idan babu wani abu da ya mai kyau a abin nan a duba wani laifin da sahabi ya yaba masa shi yasa kamar yadda yake cikin tarjabar Abdurrahman ibn Mahdi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi cikin almajiran Imam Shafi'i a cikin malaman Imam Ahmad Abdurrahman ibn Mahdi yake cewa laula anni akrahu an yu'sa Allah لتمنيت ألا يبقى أحد في الجسر إلا النابت سبادا دي بزن صوبة أنا سابا الله بزن صوبة أنا سابا الله يا نايفاتا أشي تنجرن سنا يدي سنا جيبات نتي أي شيء أهدأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها أقول أبو فرنشكي kamar mutum ya zura na gobe kiyama ga wani aiki mai kyau a cikin takardar ayyukansa wanda ba shi aikata ba Kuma yadda kuka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi al-muflis wato wanda ya zanto ba shi da komai an washe shi wanda aka washe aka wawa shi ne wanda zai zura da gobe kiyama ya yi ayyuka manya-manya Alhassanat, bitul jibar hmm. ya zo da ayyuka ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ya zo da hajji ya zo da karatun qur'ani ya zo da kaza da kaza da kaza gashi nan sahifarsa da aikinsa na lada ta cika bakin kawawan ayyuka amma kuma sai a zo da shi ya zagi wannan ya daki wannan ya yi ba wancan kazafi ya yi ba wancan girbi, ya yi ba wancan karya ya yi ba wancan giba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk kuma su taru a kansa kowa yana son a ba sa saboda alahira babu wani kara Mutum ko ya fuska ne akwai wani abu tsakaninku alahira sai ka ce Allah a ɗauku karɓar mun da ba maganar cewa mahaifinka ne kowa ta kansa yake يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kowa ta kansa yake a ranar saboda ka babu wani haƙƙi da za ka hango naka a wurin wani wai ka daga masa ƙafa ka ce kana jin kunyarsa ala kowa so yake kuta Wani ɗanɗantar aikin lada so kake a ce naka ne saboda a ɗora shi a fi zani ba ka san ya zai ta ba kila dalilin shiga ka aljanna kenan za a zo da mutane su taru a kansa kowa yana son a bi masa haƙƙinsa saboda haka a yi ta iban waɗannan hasana ɗin ana raba mutane duk wannan a ba wannan sallolinsa a ba waɗannan azuminsa a ba waɗancan a ɗau zakarsa ɗau hajjinsa duk wasu abubuwa da yi masu kyau za a ɗauka a raba mutane har sai an masa ƙarƙar babu komai na aikin a hasana wasu kuma su ta ɗaga hannu sai su har zuba ba a sallame su ba hmm. Allah mu ha yanzu gashi kuma ya kare kan ba za a bar shi haka ba a koma a buɗe su su sahifar ana buɗewa duk wanda laifi sai a ɗauka ana jimga masa kai ya cuce ka iya eh, mun kaza mun kaza sai a duba a ɗauki laifinsa a abin nan saboda ka mutum sai zo a ranar lahira da hasanat amma ƙarshe ya koma da wasu sayi'ar da bai aikata ba ka cutu wani da wani mazinaci ne a ɗauko zinar da ya ta saka cikin cikin mazinaci ta cutu wani kila ɗan luwaɗi a ɗauko luwaɗin sa ai a cutar ɗan adam ka cutu wani ya fi komai muni saboda shi sai an yi hisabi ta an kwato mai haƙƙi haƙƙi saboda haka yake cewa ba dan ne ba zan so in ga ana saba wa Allah ba sai in fatan kowa ba ya yi da ni saboda babu farin cikin da ya kai a ranar gobe kiyama a buɗe sahifa ta daga ganin aikin da ba ni da aikata su ba kyawawa da an zuba mana saboda ka akwai alkhairai da yawa waɗanda a dalilin wannan da Aisha da sauran al'ummar musulmi suka samu lokaci yayi insha Allah karatu gobe za mu ci gaba da ambatan alkhairin da yake cikin wannan hadisa Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum abinda muka faɗa na daidai الا امام لا لا نكفر الا امامنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته